bayanne dai da ke fitowa daga jihar cross river da ke yankin niger delta na cewar mutane da dama ne suka rasa rayukansu a lokacin da wani jirgin ruwan dakon mai da ke sauke man gas a gabar ruwan garin kalaba a lokacin da jirgin ke tura danyen mai zuwa ga bututun mai na kamfanin dozi inda daga bisani wasu ɓata gari daga cikinsu ko har da wani ma'aikacin kamfanin mai da aka nunar sun fasa pipe din na mai da ke tura mai din zuwa ga kamfanin kamfanin na dozi kuma suka ci gaba da ɗiba inda kuma nan take wuta ta tashi kuma alƙalumma sun nunar cewar kimanin mutane hamsin ne suka mutu haka kuma wasu da dama suka jikkata yayin da wasu kuma suka fada a cikin teku wasu gannau da na tuntuɓa sun yi wa muryar amurka ƙarin bayani akan abin da ya abku sunana barista musa mai goro ni ne mai ba gwamnan jihar cross river shawara akan harkokin da ya shafi baki yaƙi wato shi bututun da ake sauke ɗanyen ake zuba waɗannan manya-manyan tankunan sai ya samu matsala sai ya ɗan fashe to lokacin da ya fashe sai man ya fara masu kokarin su saci wannan ɗanyen suka zo da bokatai da sauran suka fara kwasan wannan ɗanyen man to ana cin haka kurin sai wuta ta kama amma kuma hakika mutane da dama sun mutu dan ni kenan na ga waɗansu kamar guda sha shida zuwa ashirin wasu kuma sun fata ruwa wajen cecen rayukansu har yanzu ba da gawakin su wata depo da suke ake kira dozi oil tana receiving din kaya su amma line na ta ya biyo direct from MPA GT zuwa wani depo da ake kira links oil to su ma'aikatan links din ba su ke da kaya ba amma line na dozi ya biyo ta wurin to sai ma'aikatan suka biyo dare suna ta ɗiba kaya da su da cuwa wannan hatsari ya faru wuta ta tashi jama'a da dama kam sun mutu na ga kamar sama da gaba amma wasu suna cewa sama da talatin akwai ɗaya daga cikin ma'aikatan wannan links oil din wanda su ba su da kaya ba su da ko tagomashi ya zo yanzu haka gawo shi a gabana da tufanin da ya zo yana buɗe wurin mota shekara karama ta kone shi ma ya mutu to sai dai kuma kididdigar jami'an tsaro na waɗanda suka mutu sun ce adadin bai kai yadda ake faɗa ba hafiz muhammad inuwa shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar ta cross river kuma ga abin da yake cewa a wurin da ya fara tsayayen nan akwai wani ma'aikaci na wani kamfani daban to shi dai ba shi dai da dalilin da yasa yake wannan wurin to saboda haka an gaggawarsa kuma ga gawarsa ba ta wani kone ba ba ta komai ba ba shakka an samu eh, rashe-rashe rayuka domin a halin yanzu kan zan iya ce ma mutum tara suka rasu a sanidiyar wannan akwai rahotanni da suka ruwaito kamar sama da mutane talatin ne zuwa arba'in suka rasa rayukansu kamar ku hukumomin tsaro bakin abin da kuka gano kenan na cewa misali mutane tara ne suka rasu na sake samun rahoto daga ɗaya daga cikin manyan ma'aikatan asibitin cewar fa har yanzu mutum tara nan da na je na gani gani mutum tara ne suka rasu idan ma nan gaba aka ce wani ya sake rasuwa babu mamaki bayan mutum tara da suka rasu muna da wajen mutum tara a kwance a asibiti fasa bututun mai dai a yankin Niger Delta ba wani sabon abu ba ne inda 'yan bindiga ke zuwa su yi amfani da nakiya ko kuma wasu na'urori wajen fasa bututayen mai a yankin na Niger Delta mai arzikin mai Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.